muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo wannan lokaci mai albarka yau alhamis sha biyu ga watan ramadan hijira ta mahaifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina shekara ta dubu daya dari talatin da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya shekara ta dubu sha bakwai kama wannan masallaci na kwangila wato masjidin sirfin rahman ke nan kwangila inda muke tare da su lawal Abubakar shahibu da kano wanda ke tafsirin alƙur'ani mai girma ya larba na ci ala da zoge larba afwan allah saka kai yau larba ne sha biyu ga wata biyu sha uku wanda shi da su lawal abakar shahibu kano ke nan tafsirin alƙur'ani mai girma da an ramansa abdurrashid suleiman jiga wanda idan ana bi da muna cikin sunan furqan jiya an kwana aya ta ashirin da shida talatin da shida yau za ta shi aya talatin da bakwai insha Allah a kafin cewa karatu jiya an raba kom wanda wanda kan training din masu kiran sallah a mizanin Qur'ani da hadisi wanda za a yi wannan muhazara insha Allah saboda za a ji a tabin kwatas a masallacin da ke tabin kwatas wanda kuma an sa karfe biyu zuwa za a yi wani muhazara to zo waɗanda suka samu wannan fom ɗin nan za su rike a hannunsu ne sai ranar za su kai shi da sunansu za a kira a cikin list abin da aka tsara na da za a ba su takardun karatu ɗin sun ba da shi da a ba su takardun wanda bai samu wannan takardar ba ba matsala yana iya ji shi ma zai shiga cikin karatu za a yi mishi tayi sai dai wanda ke da fam ɗin shi za a ba kayan karatu shi kuma zai sai littafi ya kwashi muna fata Allah ya samu dace kuma Allah kama lokacin don haka kuma za a fara kafin yanzu Allah a kashe waya ko a sa a tare Allah ba da iko aron bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم خير أخ هير أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إن إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام mu da wannan marice na laraba sha biyu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a karatunmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta talatin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul dukhan yau za mu tashi farkon aya ta talatin da bakwai mai allah ya ce mutanen jin sune kairin mafiya alkhairi am qaumu tubba'in ko ko mutanen tuba'u. nan malamai suka ce ahum istifhami ne bi ma'anar inkar ai ma hum khairun da dai su basu zamo mafifita ba am qaumu tubba'in ai bal qaumu tubba'in su basu fi mutanen tubba'u ba ta fuskar karfi ta fuskar tsawon rai ta fuskar lafiya ta fuskar tattalin arziki amma tare da haka qaumu tubba da suka karyata Allah suka kafircewa ayoyinsa ubangiji ya halakar da su to ka duk wanda ya halakar da wanda ya ka dan ya halakar da kai kuma abu ne mai sauki a wajensa da haka waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan shine abin da ayat take nufi alhamza da take farko ahum hamzatul istifham ne kuma istifhamin inkari da haka ma'anarsa shine nafi ai ma hum to sannan am suka ce am ma'anarta shine bal an gane ko domin am takan zo da ma'anar bal sau da dama a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasul am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl am yahsabuna anna am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum am yuriduna kaida am yuriduna tasalu rasulahum am am am da a cikin waɗannan ayoyin ma'anarta shine bal an gane ko da haka anan ma malamai suka ce ma'anarta shine bal am hum khairun am qaumu tubba'in bi ma'ana su ba su fi mutanen tubba'u ba bal am bi ma'ana bal kenan to da haka wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na tafsiri na aya a wani kaulin na malamai suka ce istifham ala babi tambaya ce Allah subhanahu wata'ala yake musu ba wai inkari yake musu ba su su ba da amsar da kansu aji shin ku kuna jin kunfi, mutanen tubba'u ko ku su suka fi ku to ku ba mu amsa idan kun ce su suka fi ku to su din ma an halakar da su in ku kuka fi su to su ma an halakar da su kuma abin da ya same su zai iya samun su in dai aikin ku ya zama iri ɗaya shine kafircewa Allah da ayoyinsa qaumu tubba'in anan da aka ce ana nufin mutanen tubba an yi idafar qaumu zuwa ga tubba mutanen tubba waye tubba suka ce tubba ɗaya ne daga cikin sarakunan ƙasar Yaman wanda shi aya take nufi tare da cewa kalmar tubba din suna ne na sarautar ƙasar Yaman duk wanda yake mulki a kasar Yaman ana kiransa da suna tubba'u kamar duk wanda yake mulki a kasar Misra akan kira shi da suna Fir'aun duk wanda yake mulki a kasar Farisa a kira shi da suna Kaisar duk wanda yake mulki a kasar Rum a kira shi da suna Kisra ko aka san haka ma'ana ko ya zama na Farisa shine Kisra na Rum kuma shine Kaisar to da haka sunaye ne na sarautar ba wai sunaye bane ba na ɗaiɗaikun mutane kamar ka iya cewa mu a Najeriya muna da ire-iren wannan masarautunmu kowace da sunanta duk mai mulki a wannan masarauta sai a kira shi da sunan wannan sarauta misali kaga sarautar Kano sunanta sarki duk wanda yake mulki a Kano sunansa sarki sarautar Maiduguri sunanta shehu duk wanda yake mulki a Maiduguri sai a ce da shi shehun Borno haka sarautar Sokoto duk wanda yake mulki a Sokoto sai a ce da shi shehu ko sarkin musulmi kai sultan to haka da haka kuma mutanen Yaman duk wanda yake mulki a kasar ana kiransa da suna tubba da haka Allah ya ce ahum khairun am qaumu tubba an jingina qaumu tubba zuwa ga sarkin su kamar yadda mu ma muna da irin wannan duk mutumin da ya fito daga Maiduguri in aka ce da shi na shehu ana nufin na shehun barno na shehu larabawan asali na mutanen kano a ce da su na dabo danganta su zuwa ga sarki dabo mutanen katsina a ce da su na dikko ɗakin kara danganta su zuwa ga sarkin su dikko to wannan ma a larabci akwai sauran ƙasashe da sauran al'ummomi suna da irin haka akan jingina al'umma zuwa ga shugabanta ubangiji ya jingina mutanen yaman zuwa ga sarkinsu su shi yasa ibnu kasir anan yake cewa wa kanat himyaru mutanen himyar kabilar kasar yaman wa hum saba'u sune dai mutanen sab'u kullama malaka fihim rajulun sammahu tubban duk lokacin da wani mutum ya mulke su sai a kira shi da suna tubba kama yuqalu kisra liman malaka al-fursa kamar yadda akan ce kisra ga sarkin furs wa kaisar liman malakar rum da kuma kaisar ga wanda yake mallakar rum wa fir'aun liman misra kafira kamar yadda kuma akan ce fir'auna ga sarkin misra in ya zama kafiri domin sarautar ƙasar misra tana caccanjawa lokaci bayan lokaci saboda mutanen da suke zaune a misra haɗaka ne akwai musulmi akwai kuma waɗanda ba musulmi ba akwai kuma maguzawa to da wani lokaci sai ka ga sunan sarki a misra yana canjawa wani lokaci a ce da shi aziz wani lokaci a ce da shi fir'aun wani lokaci a ce da shi malik suratu yusuf tana magana ne akan misra zaka ga yadda Allah ya ta kiran sunan sarakunan misra a suratu yusuf daban-daban wani lokaci a ce aziz wani lokaci a ce malik wa qala al-malik tuni wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز الآن حصي امرأة العزيز تراوي lokaci a ce aziz a wani lokaci a ce malik azizu Misir malik Misir fir'aun annabi musa alaihi salam ya rayu ne a ƙasar misra kuma ya yi ta gwagwarmaya da sarkin misra na wancan lokacin kafuri. shi yasa za ka ji a kissar musa sai dai a ce fir'auna fir'auna fir'auna amma a zamanin annabi yusuf ba fir'aunawa ke mulkin misra ba a'a azaiza ne da kuma almuluk shi yasa wannan sunan kadai shi ya maimaita a cikin su su kansu azaiza da almuluk ba musulmi bane ba musulmi bane domin shi yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi musu wa'azi yake yi wa waɗanda suka zauna gidan kurkuku tare da shi faɗakarwa da gargaɗi kan abubuwan da suke bautawa wanda ba Allah ba wanda kuma a ƙarshe suka musulunta suka kasance tare da Yusuf kuma suka fita ɗayan su aka yi fuskanci hukuncin kisa ɗaya kuma ya koma ya ci gaba da yin aikin sarki da aka dai sarakunan ƙasar misra suna caccanjawa idan kafuri ne tsantsa sai a kira shi da suna fir'aun idan kuma wanda ba kafuri ba ne kuma ba ɗan ƙabilar kibda ne, to ana kiransa da suna malik ko a kira shi da suna aziz to da haka wannan dai lakabi ne na sunan sarauta haka tubba laƙabi ne na sarauta na kasar misra a na kasar eh, yaman Allah madaukakin sarki ya ambaci tubba qur'ani sau biyu nan ɗaya daga cikin wajajen kenan Allah subhanahu wataala yake kazzabat qablahum kazzabat qablahum qawm wa wa وأصحاب الأيكة وقوم تبع أنا أجي كذب الرسل فأطوعوا anan ce anan an ce qaumu tubba'in a can cikin suratul ahqaf ma an ce qaumu tubba'in ma'ana dai yadda aka kira anan haka aka kira a can Allah madaukakin sarki ce suratu qaf a can wa qaumu tubba'in kullun kazzaba rusula fa haqa wa'id anan a dukkan nan ma wa qaumu tubba'in am qaumu tubba'in ma'ana sunan yadda aka kira shi anan haka aka kira shi a can to waɗansu daga cikin malamai sun ce tubba annabi ne amma wannan magana tana da rauni farai da gaske shine mala yace huwa nabiyyun aw rajulun salimun wasu malamai sun ce tubba din annabi ne wasu malaman kuma sun ce a'a mutum ne na gari wa kana qaumuhu kafirina amma mutanansa kafirai ne walidhalika zammahum Allah dunahu shi yasa Allah ya zargi su mutanen amma shi bai zarge shi ba wa qala alaihi salatu wassalam anzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cin hadisai ma adari akana tubba'u nabiyyan am ghayra nabiyyin ban sani ba shin tubba'u annabi ne ko ba annabi ba ma'ana manzo Allah da kansa yayi tawakkufi akan haka a wata ruwayar ma adari al atubba'u la'inan amla ban sani ba shin tubba'u tsinanne ne ko ba tsinanne ba ne haka wani hadisi ya faɗa kamar yadda hadisi ne ingantacce shi Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisin ya inganta cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi mai lamba ta 251 Ibn Kasir ya ce rawa Abdul Razzaq an Abi Hurairah radiyallahu an Abdul Razzaq sahibu Ma'mar mai musannaf ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adari tubba'u nabiyyan kana am ghayra nabiyyin ban sani ba shin tubba'u annabi ne ko ba annabi bane wa ruya an tamim ibn abdurrahman sannan ibn kasir yace an rawaito daga tamim ibn abdurrahman kala yace kala ata ibn dan abi yace la tasubbu tubba'an kada ku zagi tubba'u fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an domin annabi sallallahu ya hana a zage shi da haka kalmar tubba sarauta ce ta ƙasar Yaman shin wannan tubban da Qur'ani yake nufi wanda ya mulki kasar Yaman shin annabi ne ko ba annabi bane manzo Allah ya ce ban sani ba annabi ne ko ba annabi bane to shin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a zage shi domin me domin zagin shugaba yi da alheri ko mutumin kirki ne ko ma ba mutumin kirki bane ba idan ka zage shi kana rage masa alhaki kuma zagin da kake masa ko zaluncin da yake maka baya sa Allah ya manta da kai kuma zagin da kake masa domin shi Allah mai adalci ne dan shugabanka ya zalunce ka Allah zai kama shi da laifin zalunci kai kuma in ka zage shi kai ma Allah zai kama ka da laifin zalunci dan ka zage shi amma idan ka ce Allah ya bi ma haƙƙinka ko Allah ya isa wannan kuma ba zagi bane ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin tubba'u al-imam al-qurtubi yake faɗa cewa duk da cewa kalmar tubba suna ne na sarauta to amma wanda qur'ani yake nufi anan wani ne na daban kamar yadda fir'auna suna ne na sarauta amma wanda ya zamani da annabi Musa kuma shi daban yake duk da cewa kalmar fir'aunan ba sunansa ba ne, sunan title din sarautarsa ne da aka to shi wannan tubba din da Qur'ani yake magana a kansa anan shine malamai suka yi saɓani kan nagartarsa ko rashin nagartarsa manzo Allah kuma ya tawakkufi kan annabtarsa ko rashin annabtarsa amma dai haramun ne a zage shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka waɗansu malaman sun ce ba annabi ne, amma mutumin kirki ne shi yasa Allah bai zarge shi ba ya zargi mutanensa. Saɓanin fir'auna shi za ku ga da shi da mutanensa duka Allah ya haɗa ya zarge su Allah maɗaukakin sarki ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamah yawmal qiyamah وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المردود الله يكي gaba shi wa fir'auna fa awradahum an-nar ya shiga wuta su ma su biyo shi a baya wa bi'sal wirdul mawrud da mashiga irin wannan ta fir'auna da mutanansa wacce ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'natan kuma an bibiye su da baya da baya fi hadhihi a wannan duniya suwa fir'aunan da mutanansa la'anatan da tsinuwa bi'sar rifdul marfud kaitar da tawaga a bar watsarwa shine tawagar fir'auna da shi da mutanansa a wata yar Allah ce annaru yu'raduna 'alayha annaru yu'raduna 'alayha gabanta guduwan wa ashiyan safiya da maraice ma'ana duk safiya sai an gasa fir'auna da shi da mutanensa a wutar nama. da yamma ma a sake gasa su haka Allah yake musu tun daga ranar da ya halakar da su har a tashi alkiyama sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Allah zai ce da mala'iku ku ta sake ya fir'auna da mutanansa ku shigar da su mafi tsananin azaba ita ce wuta to kaga shi fir'auna da shi da mutanansa duk Allah ya zarge su a Qur'ani amma shi fa tubba shi ba a zarge shi ba sai mutanensa ake zargi wannan yasa wasu malamai suka ce shi mutumin kirki ne domin sau da dama shugaba ya kan zamo mutumin kirki amma mabiyansa su zamo fandararru kamar yadda annabawa dukkaninsu mutanen kwarai ne amma da yawa daga cikin mutanensu sun fandare kamar yadda najashi sarkin habasha wanda ya zamani da annabi wanda shi ma kalmar najashin suna ne na sarautar kasar habasha amma dai shi afhama wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutumin kirki ne amma su kuma mutanen habashan mutanen banza ne domin su basu musulunta ba shi kuma ya musulunta shi yasa lokacin da ya mutu Allah ya turo mala'ika Jibril ya gaya wa annabi cewa ya mutu a yi masa sallah aka yi masa sallah a Madina gawarsa tana Habasha saboda me saboda a Habashan ba su yi masa sallah ba saboda su ba musulmi bane amma shi ya musulunta ya koya musuluncinsa a zuciya wannan yasa lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sahabbai a Madina suka yi masa salatul ga'ibi da haka wasu malamai sun ce tubba mutumin kirki ne amma mutanen sa mutanen banza ne wannan yasa shi Allah bai zarge shi ba a Qur'ani amma ya zargi mutanen sa sai Allah ya ce qaumu tubba qaumu tubba qaumu tubba ma'ana banda shi tubba din mutanen sa kadai shine mala yake cewa wa aslama shi tubba ya musulunta wa amana bin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam qabla kitabihim himyari kafin littafin su a qabla wiladatihi tun kafin a haifi annabi bi 600 sana da shekara 600 lamma akhbaratu Yahudu yahud bi khabarihi domin yahudawa sun ba shi labari cewa za a yi wani annabi na ƙarshen zamani to tun kan annabin ya bayyana shi ya yi imani da shi ala hasbi ma huwa fi kitabihim himyari kamar yadda yake a cikin littafin su na yan kabilar himyar min ahlil yamani mutanen kasar yaman wa huwa tubba'ul akbar kuma shine babban tubba a cikin tababi'a da aka yi domin tababi'a shine jam'in tubba'u to an yi tababi'a a kasar yaman masu tarin yawa amma shi wannan wanda qur'ani yake magana shine babban su abu karbin wanda ana masa alkunya da abu karb wasmuhu as'ad sunansa na yanka shine as'adu wa ilaihi tunsabul ansaru mala yake gare shi ake jingina Al'ansar mutanen madina ma'ana ne babban kaka daga cikin kakanninsu walihibzihim wasiyatahu kuma saboda sun kiyaye wasiyar da ya musu an aba'ihim da suka gada daga wajen iyayensu bajiru ilal islami saboda haka ne ma suka yi gaggawa shiga musulunci domin an gaya musu kakansu na asali shi ma ya musulunta tun gabanin annabi ya bayyana kuma ya musu wasici da cewa su ma su bi wannan addini na annabin ƙarshen zamani wa huwa awwalu man kasal baita shine farkon wanda ya fara sanya wa Ka'aba wannan labulan da ake sa mata baki mai rubuce-rubuce a lokacin yana mallakar kasar Yaman da dukkan yankin kasashen Larabawa har da Makka a ciki da Allah madaukakin sarki yace shin mutanen Makka da suka ki imani suna tsammanin sun fi mutanen Tubba alheri ne tunda shi Tubba yayi imani duk da mutanensa ba su yi imani ba an halakar da su to da haka su ma an ba su yi imani ba irin abin da ya samu mutanen Tubba zai iya samun su domin ba su fi mutanen tumba ba wallazi na min qablihim da waɗanda suke gabanin mutanen tuba ɗin, min al'umami na al'umomi ahlaknahum wanda mun halakar da su in ji Allah bi kufrihim sakamakon kafircin su mala wal ma'ana abin da da aya take nufi laisu aqwa minhum mutanen maka ba su fi mutanen tubba karfi ba amma wa uhliku duk da haka an halakar da su da haka idan suna jin cewa ba za su yi imani ba kuma suna da karfi to waɗanda suka gabace su waɗanda ba su yi imani ba sun fi su ƙarfi kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da su shine abin da aya take faɗa a cikin suratul qaf kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba Allah ya ce kullum kazzabar rusul fa haqqa wa duk waɗannan al'ummomin da muka gaya musu da suka karyata annabawa azaba ta sauka a kansu kuma annabawan da suka karyata ba su kai darajar annabi Muhammad ba amma tare da haka Allah ya halakar da su to kaga ko ba za a karyata annabi Muhammad kuma Allah ya kyale ba Musa bai kai annabi Muhammad ba da aka karyata Musa sai da Allah ya halakar da Fir'auna Hudu bai kai annabi Muhammad ba da Adawa suka karyata Hudu sai da Allah ya halakar da su Samudawa da suka karyata Salihu Salihu bai kai annabi Muhammad ba amma sakamakon karyata Salihu da Samudawa suka yi Allah ya halakar da su to in ku Allah ya halakar da al'umomin da suka karyata manzannin da ba su kai manzan Allah ba to ta yaya za a ta manzo Allah kuma Allah ya kyale Allah madaukakin sarki ba zai kyale ba sai dai Allah ya yi wa wannan al'umma alfarma cewa ba zai halakar da ita irin yadda ya halakar da wayancan ba amma dai zai tara ta da laifin ta in an je lahira kuma zai kama ta sannan zai rinka jarraba mu da musibu iri-iri sakamakon kafircin wasu daga cikinmu girgizar ƙasa ambaliyar ruwa dutse mai aman wuta da ire-iren waɗannan musibun kaɗai sun ishe mu tashin hankali to da haka Allah subhanahu wataala zai rinka kama mu da laifukan mu lokaci bayan lokaci amma ba zai halakar da mu halakarwa ta baki daya ba ubangiji ya ce innahum lallai su mutanen tubba'u kanu na sun kasance mujrimai abin nufi sun kasance kafirai sai Allah ya ce khalaqna as-samawati wal khalaqana as-samawati wal arda ba ma halicci sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su la'ibina da nufin wasa ai bi khalqi zalika ba mi nufin wasa ba da halittar haka ba yadda za a yi Allah ya ɓata lokaci ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duk halittar da ke tsakanin sama da ƙasa kuma a ce wasa yake nufi domin asali shi kansa wasa ɗin mustahilin ne fi haƙƙillah Allah baya wasa jingina shi ga Allah kafirci ne to amma kafirai suna jin cewa Allah yayi sama yayi ƙasa ne dan wasa amma basu fito sun faɗi haka da bakin su ba sai dai aikin su ne ya nuna haka malamai suka ce domin duk wanda yace babu hisabi babu wani sakamako babu wuta babu aljanna to ya ce Allah yayi sama da ƙasa da abin da ke cikin su kenan dan wasa to amma kasantuwar ba dan wasa Allah ya ba shi yasa ya tanadi wata rana dan ya tara dukkanin bayi ya musu hisabin abin da suka aikata wanda suka yi kyakkyawa a ba su kyakkyawan sakamako wanda suka yi mummuna a ba su mummunan sakamako daidai da ayyukansu kaga wannan ya nuna ba a yi wasa ba duniya ba wasa ba ce to da haka bai kamata ku dan adam yi wasa a cikin ta ba domin duk abin da kake aikatawa ana nan ana tarawa akwai ranar da za a zo a tsitse ka a gaya maka duk abin da ka aikata kuma a yi maka sakamakonsa. sa da haka mumine suna cewa mun yarda Allah bai halicci sama da ƙasa dan wasa ba amma kafirai suna jin cewa Allah ya halicci sama da ƙasa dan wasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana haka cikin ayoyin Qur'ani a wata yare cewa ma kalakana samawati wal arda wa ma bainahuma باطلا باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلق samawati wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su ba batila dan wasa dan wata manufa mara amfani mara tasiri dan rashin makoma da rashin manufa sai Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru wannan kuma shine zaton kafirai su suna ganin Allah yayi sama yayi ƙasa, amma a ƙarshe ba wani abu da zai biyo baya da abin da mutane suka yi da abin da aljanu suka yi da zaluncin azzalumai da kirkin masu kirki duk zai tashi a tutar babu ba wata rana da za a tashi a saka wa wani ko kuma a yi wani ukuba ba wannan wannan shine zaton kafirai sai Allah yake fawailul lil ladina kafaru minan nar lalle ku azaba ta tabbata ga kafirai kuma azabar ta wuta domin zatawa Allah wannan mummunan zato kafirci ne kafircin da zai iya kai mutum zuwa ga shiga wuta to amma mu'mine ba su dauka haka ba duk mu'mini mai hankali mai imani idan ya kalli sama ya kalli kasa sai ya ƙara imani sai ya tabbatar da cewa wallahi ba zai yi Allah ya waɗannan abubuwan babu manufa ba domin ko shakka babu ba wai Allah ba cikakken mai hankali ma baya yin abu ba manufa to ballantana kuma ubangijin bayi subhanahu wataala shine Allah yake inna fi khalqis samawati wal ardi في خلق السماوات cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da wuni la ayatin li ulil albab akwai abin lura ga masu hankali suwaye masu hankali allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda suke ambatan Allah a zaune da a tsaye da a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suke yin tintintini cikin halittar sammai da ƙasai har a ƙarshe in sun yi tunanin sun yi tunanin natijar tunanin sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah ba zai yi ba a ce ka halice waɗannan abubuwa ba manufa subhanaka sarki ya tabbata gare ka fa kina azaban na ka tsare mu azabar wuta kaga wannan shine imani wancan kuma shine kafirci zata wa Allah cewa yayi sama yayi ƙasa ba manufa kafirci ne yadda da cewa Allah yayi sama yayi ƙasa da manufa imani kenan da haka Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un afa hasibtum kuna tsammanin annama cewa mun halice ku ne abasan dan wasa wa annakum ilayna la una kuma ba za ku dawo wajen mu ba Allah yake fa ta'ala Allahul malikul haq Allah ya fi karfin haka al-maliku al-haqu mamallaki na gaskiya ya fi karfin yayi la ilaha illa huwa rabbul arshil karim la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi rabbul arshi ubangijin al-arshi al-karim mai girma da Allah bai yi halittarsa ba wasa ba bai yi halittarsa da wasa ba ya yi halittarsa ne don gaskiya shi ne ya ce ma huma illa bil haqqi ba mu halicci sama da yi ba illa bil haqqi sai don gaskiya anan bil haqqi ai bi ihqaqil haqqi mun halicci sama da kasa ne dan mu tabbatar da gaskiya dan mu tabbatar da adalci an gane ko dan mu yi wa mutane hisabi kan abin da suka aikata a ƙarshen rayuwarsu a lahira mu ba masu gaskiya gaskiya mu tabbatar wa da maƙaryata ƙaryarsu shine illa bil haqqi ai illa bi ihqaqil haqq ko illa bil haqqi ai illa bi sababil haqqi sai dan gaskiya muka yi sama muka yi ƙasa ko kuma illa bil haqqi mun halitti sama mun halitti ƙasa halitta ta gaskiya ma'ana halittar da babu ojoro a ciki ubangiji da ya halitti sama bai yi mata ojoro ba cikin halitta ya halicce ta da kyau da ya halicci ƙasa bai yi mata ojoro ba cikin halitta ya halicce ta da kyau ya kyautata ta domin haka tsarin Allah yake duk abin da zai yi yakan kyautata shi allazi ahsana kulli shay'in khalqa allazi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada'a khalqal insani ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه allazi ahsana kulli shay'in ubangiji shine wanda ya kyautata komai khalaqahu wanda ya halitta duk abin da ya kyautata shi kamar yadda yawa kansa da kansa kirari fa tabarakallahu ahsanul khaliqin lalle ko albarka su tabbata ko sun yawaita na Allah mai kyautata halitta kuma annabi Musa da annabi Haruna suka faɗa wa fir'auna rabbuna alladhi a'ata kulli shay'in da dan uwansa Haruna kamar kuma ya Musa wane ne ubangijin naku ya Musa kala sai annabi Musa ya ce rabbuna a a'ta kulle shay'in khalqahu ubangijin mu shine wanda ya kyautata halitta duk wata halitta da ya dan adam Allah ya halicce shi ya kyautata shi ya ce qad khalaqnal insana min sulalatin min tin wa min sulalatin akan halittar dan adam kuma yace lallai mun kyautata halittarsa a wata ayar yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum bisa ga kyakkyawan diri to haka sama Allah ya halicce ta ya kyautata halittarta yadda ya dace hakanan dabbobi Allah ya halicce su ya kyautata halittarsu yadda ta dace duk wani abu da ka sani na halitta da Allah ya yi ubangiji ya kyautata shi shi yasa yace ma tara fi khalqi rahmani min tafawu ma tara fi khalqi rahmani min tafawu ba ka taba samun wata matsala ba cikin halittar Allah duk halittar da Allah yayi yadda yayi ta haka ya dace da ita da za zo ka ce za sauya wani abu daga cikin halittar Allah sai ka ga matsala ta faru yanzu da za a ce dan adam ya koma ji da baki ba da kunna ba ci kuma ya koma ta kunne matsala sai ta faru dan adam ya koma tafiya da ka ba tafiya da kafafuwa ba sai matsala ta faru yanzu kuma da zaka ce kaza ta koma da shakali irin na dan adam ita ma sai kaga matsala ta faru sai kaga abin bai yi kyau ba wai bambara kai an ce da namiji hajjara babu tsari farfata darkaniya mota a randa ko da haka yadda Allah ya aje halitta haka shi ya dace da ita to da haka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicce su ba sai bisa ga daidai yadda ya dace da a halicce su su sammai da kasai da kuma duk abin da yake tattare da su ko yake tsakankanin su ai muhiqina fi zalika mun halicci hakan da tabbaci da kuma cancanta liyastadilla bihi ala qudratina dan mutane su gane cikar ikon mu wa hadaniyatina da kadaitakar mu wa ghairi zalika da ma wani haka yana daga cikin dalilin da zai nuna maka cewa Allah ɗaya ne halittar mutane da Allah ya gaba ɗaya ta zama iri ɗaya yanzu mutane a gabashin duniya da yammacin duniya da turai da asia da afirka duk idan ka zo za ka ga shaf ɗin halittar su iri ɗaya ne idan dinan su biyu hancinan su biyu bakin su kunnen su kafafuwan su da hannuwansu ko da akwai bambanci ta fuskar launin fata ko yare amma dai yadda aka halicci ɗan adam ɗin ɗaya ne mutane a Afirka da baki suke ci da baki suke magana turawa da baki suke ci da baki suke magana larabawa da baki suke ci da baki suke magana ba za ka je wata kasa ka tarar ta baki ake magana ko ta baki ake haihuwa ba ci kuma ta dubura ba za ka samu haka ba to wannan haɗa mutane da Allah ya bisa ga tsari ɗaya ya nuna su ɗaya ne abinda zai nuna maka haka dawo cikin halittu na 'yan adam ai ɗan adam sun yi ƙere-ƙere, ko turawa sun yi mota to amma za ka tarar motocin turawa daban-daban su daban-daban mota 'yar japan daban da 'yar germany da 'yar america kowace shop ɗinta daban facilities ɗinta daban capacity ta daban yadda ake gudanar da ita manual ɗinta daban saboda 'yar america ce waccan waccan 'yar ingila ce waccan kuma 'yar rasha ce amma dan adam ba za ka zo ka tarar da dan China ba dan Afirka dan america a ce wancan halittarsa daban wancan tsarinsa daban wancan ta inda yake shan ruwa daban wancan ta inda yake ba haya daban wancan a'a to hada halitta da a tsari daya ya nuna mahalicin su daya ne shi yasa wani mai hikima yake fawa fawa ajaban kaifa yusal yusal ilahu aw kaifa yajhaduhu jahidu walillahi fi kulli taharikatin wa tasqinatin shahidu وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد yace fa wa ajaban abin mamaki kaifa usal ilahu sai kaka ma za a saba wa Allah wa kaifa yajhaduhu jahidu ta yaya ne mai musu zai mutun samuwar Allah walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahilu. alhalin Allah duk wani motsi da kai da duk wani tsayawa da kai tsam shaida ce kan cewa akwai Allah kuma ɗaya ne sai ce wa fi kulli shay'in lahu ayatu cikin dukkan komai akwai wata alama ta dullu ala annahu wahid da take nuna cewa Allah din nan ɗaya ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake wa ilahukum ilahu wa ilahukum ilahu wahid wa qala Allah la tattakhidhu wa qala Allah la tattakhidhu ilahan ithnayn Da waɗannan suna nuna Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. kuma halittar sama shaida ce akan haka da haka Allah yake ce ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum sai dai da yawa daga cikin mutane ai annasu wa humul kufar ana nufin mutanen da suka kafirta la ya'lamun ba su da ilimi na sani game da haka amma abin da ake nufi ilimi mai amfani sau da dama za ka ji qur'ani ya ce kafirai ba su da ilimi a wani waje kuma ya ce suna da ilimi aktharuhum la ya'lamun aktharuhum la ya'qilun jahilun amma wani waje kuma sai ce ya na zahiran min al ya alamuna zahiran min al dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun da haka malamai suka ce ilimin da qur'ani yake korewa kafirai ilimi mai amfani amma dan ilimi suna da shi baka shakka akan haka wasu su ce ilimin da Qur'ani yake kore musu ilimin addini da sanin Allah amma ilimin duniya suna da shi su suka yi jirgin sama su suke kumbo a holo su suka yi kaza su wannan jahilci zai yi shi to amma abin da ake so a nuna maka shine duk ilimin da kake da shi in ka jahilci Allah to kai jahili ne yanzu duk na'urar da zaka kera ka je sama ka je duniyar wata ka je duniyar rana ka je duniyar taurari an yadda duk ilimi ne amma wannan ilimin da ka sani idan aka hada da kuma jahilcin da kake da shi na rashin sanin mahalicci to wannan ilimin ya tashi a tutar babu ya tashi a banza shi yasa zaka sha mamaki bature ya kai makololuwa ta fuskar wayewa kafirai sun kai ta kololuwa ta fuskar iya kere-kere da sauransu amma kashin jikinsu ba su san yadda za su rabu da shi ba tunda ba su karanta tsarki ba bature zai zo ya yi jakuzi injin wanka ko ya yi kaza ya yi kaza yayi jirgin sama yayi kwamfuta yayi internet yayi duk abubuwa na more rayuwa amma ka san idan zai yi wanka yake yi tara ruwa yake yi ya jika kumfa kuma ya shiga ciki alhalin kuma akwai kashi a tsuliyarsa bai wanke ba wannan ruwan ruwan kashin nasa da shi yake jika jikinsa da shi shi yasa Allah ya kira su da suna najasa saboda san yadda za su sarbi da kashi ba sun je sama amma da kashi a tsuliyarsu tsabta buri kashi a mota in ji bahaushe ko da haka wannan yasa Allah yake nuna jahilcin su a wani waje wani waje kuma yace suna da ilimi in yace suna da ilimi yana nufin ilimin duniya in yace jahilai ne yana nufin basu san addini ba basu san rayuwa ba basu san mahaliccin su ba basu san ina suka fito ina za su dosa ba duk wannan wahalar da suke na gina duniya abu ne na aikin banza a sakan ɗaya Allah zai rusa ta duk tunanin turawa tunanin kafirai shekaru dubu baya yaya duniya za ta kai kaza na ci gaba yaya duniya za ta kai kaza na wayewa to duk wannan dubunnan shekaru da suka ɗauka iyayensu da kakanninsu wajen gina duniya a sakan ɗaya Allah zai rusa ta domin lokacin tajin alkiyama tsawa ɗaya za a yi wa duniyan nan kamar kiftawar ido magana ta kare duk abin da suka gina Allah ya rusa wa ma amru sa'ati illa Kalamhil basari aw huwa aqrab Allah ya rusa duniya da zani a lokacin tashin alkiyama kamar kiftawar ido ne kai ma ya fi kiftawar ido ya fi shi nauyi kasa da sakan ɗaya Allah ya rusa duniya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bis sahira tsawa ɗaya zami wa duniya duk abin da ke cikin ta ya rushe kuma mutane su fito daga cikin ƙasa su tsaya gaban ubangiji subhanahu wataala to kaga dubunnan shekaru da suka dauka sun bata su a banza sun bata su a wofi domin daga nan kuma duk abin da suka yi ya ƙare yanzu abin da ya rage shi ne a je lahira to idan aka je lahira kuma ba su shirya wa lahira komai ba da a lahira ƙauyawa ne su a lahira gidadawa ne su ba su hangi komai ba a can duk tabaran hangen nesan da suke da shi ya kasa ya hango musu lahira ballantana ita ma su gina ta iya ginin su da tunaninsu a iya duniya ne to amma shi ko mai imani ko da bai yi kumbo a bolo ba ko da bai yi kaza ba Allah ya haska masa da hasken imani ya gano abin da shine tabbas shine rayuwar lahira da haka ya tsaya ya gina ta da imani wanda kuma shine mai dawwama shi yasa Allah yace bal tu'thiruna al dunya ya bal tabbas tu'thiruna al-hayata ad-dunya kun fi fifita rayuwar duniya akan lahira wal akhiratu amma ita kuma lahira khairun ita tafi wa abqa domin ita ce mai wanzuwa ita ba wata rana da za a yi ta rushe ba a girgizar kasa a lahira ba ambaliyar ruwa ba a bulkano duk wata annoba da take lalata dukiya ko take salwantar da rayuwa babu ita a lahira zaka khairun ita tafi alheri wa abqa ita ce tabbas wanzaziya inna hadha la fi subil ula kuma wannan labarin da muke gaya muku akwai shi a cikin littattafan annabawan farko subi ibrahim littafin annabi ibrahim wa musa da kuma littafin annabi musa duk sun faɗi haka cewa lahira ita ce tabbas lahira ita ce wacce ba ta karewa amma duniya ba tabbas bace kuma tana karewa da haka Allah subhanahu wataala yake walakin da aktsaruhum la ya'lamu sai Allah yake inna yawmal fasl lallai ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya mala ce yawmul qiyama ita ce ranar tashin alkiyama yafsilu Allahu fihi bainal ibad ranar da Allah zai rarrabe tsakanin bayi ta hanyar hukunci shi yasa wata ayar yace li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yawma idhil lil mukazzibin lalle akwai ranar rarrabewa ranar bambance masu gaskiya da makaryata ranar bambance gaskiya da ƙarya ranar bambance muminai da kafirai wa ma adraka ma yawmul fasl wa sanar da kai ranar rarrabewa wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan wuni ga masu ƙaryata Allah ubangiji ya ce miqatuhum wannan rana ita ce ranar haɗuwarsu, ranar alkawarinsu na baki ɗayansu lafazin miqat shine wajen haɗuwa da lokacin haɗuwa. haduwa almiqatu ne. akwai almiqatu zamani da kuma almiqatu makani miqati iri biyu ne wanda kalmar miqat an ciro ta ne daga alwaqatu waqtu shine lokaci to miqat lokaci na haduwa ko lokaci na zamani to alkiyama tana da lokaci biyu lokaci na haduwa na faruwa da kuma lokaci na haduwa da waje na haduwa ma'ana idan Allah ya ce alkiyama shine wani lokaci da Allah subhanahu wataala zai tashi mutane baki ɗayan sannan da za a tashi mutanen baki ɗayan kuma akwai wajen da za a hada su azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ƙasar Sham Palestine a can ne za a yi tashin alkiyama duk wani dan adam a duniya sai ya je wannan wajen idan Allah ya tashi alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa wata wuta ta kama duniya ta kewaye duniya baki daya ita wannan wutar ba abin da za ta yi sai tara yan adam waje daya da korasu shine abin da Bahaushe ke cewa za a yi gudun fanfalaki ko gudun da kafa ka sai ta rinka tabo keyarta manzo Allah yake wa akhiru zalika karshen alamomin tashin alkiyama narun wata wuta ce tatrudun nasa ila mahsharihim za ta rinka ta mutane tana korarsu ila mahsharihim zuwa ardil mahashar kasar da za a yi tashin alkiyama mazala yace bitu ma'ahum aina batu wa taqilu aina qalu ko haifu kalu mutar tana jiran mutane su yi bacci in sun gaji domin wuta ce wacce Allah yake bata umarni idan mutane suka yi gudun suka yi gudun suka gaji ita ma sai ta kyale su sai su zauna su huta su ci abinci amma da sun gama hutawa sai ta tashi ta sake fafarar su sai tafiya daga nan har aje a hadu a filin da za a yi tashin alkiyama a kasar sham to kaga kenan miqat na tashin alkiyama biyu ne miqat az-zamani da kuma miqat almakani. makani an gane ko da haka inna inna yawmal fadli lalle ranar tashin alkiyama kaga nan almiqatu zamani ake magana miqatuhum ajma'in shine lokacin haduwar bayi baki daya lokacin da Allah subhanahu wataala zai tattara su bayan ya tashe su malai ce lil azabi da'im dan ai musu azaba da wamamiya su zuwa su kafirai domin ayat tana magana ne akan kafirai walakin aktsaruhum la ya'lamuna da yawan su ba su da ilimi ilimi na sanin Allah inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in to kuma hakika ranar tashin alkiyama ranar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya shine alkawarin da Allah ya musu dan ya haɗa su baki ɗaya kuma ya musu azaba sai Allah ya ce yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wala Allah ya ce yawma shine ranar da la ne mawlan an mawlan ubangida ba zai amfanar da yaronsa komai ba ballantana kuma yaro ya amfanar da ubangidansa kalmar maula a larabci ana faɗarta ana nufin shugaba ana kuma faɗarta ana nufin yaro an gane ko bayi sukan ce da iyayen gidansu maulaya sannan su kuma iyayen gidan sukan ce wa bayin maulaya idan bawa ya ce wa shugabansa maula yana nufin as-sayyid al-maula al-a'la idan kuma shi shugaban ne ya ce wa bawa maulaya yana nufin maulal asgar an gane ko Allah subhanahu wata'ala maula ne bi ma'ana as-sayyidul akbar shugaba na kolin koli shi yasa zaka ga kalmar maula a wani waje Allah ya faɗe ta yana nufin shi kansa ذلك بأن الله مولاه Allah ce zalika yadda al'amarin kenan yake bi anna Allah domin cewa Allah maulal ladina amanu shine ubangidan mu'minai shine shugaban su shine majibincin al'amarin su an gane ko wa annal kafirina su ka kafire la maula lahum ba su da ubangida ba su da shugaba ba su da jagora domin ba su riki Allah din a matsayin maulansu ba ballantana ya zai musu maula a wata yar Allah yake kun maruddu ila Allah maulahum alhaq ila Allah maulahum alhaq ala ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasibin thumma sannan ruddu za a maida mutane ila Allah zuwa ga Allah maulahum alhaq shugaban su na gaske majibincin al'amarin su na gaske maula anan bi ma'ana as-sayyid al-akbar shi yasa wani yazo ce da annabi ya sayyidana ya ibn sayyidina ya shugaban mu ya dan shugaban mu sai annabi yace inna allaha huwa sayyid Allah shine shugaba domin shine mai shugabanci shugabanci na gaskiya kuma shugabancin da baya karewa duk wani wanda ba Allah ba da ake gaya wa shugaba shugaba ne na ƙwarya-ƙwaryen lokaci shugaba ne na ɗan wani lokaci tamfurare shugaba amma Allah shine shugaba na gaske to sannan kuma kamar yadda na gaya mana yara ma na ƙasa ana kiransu da suna ko akan ce da su maula idan mutum ya yanta bawansa to wannan bawan zai rinka kiransa da suna maula annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta zaidu ɗan harisa shi yasa ake cewa zaidu maula rasulillah zaidu yaron annabi wanda ya yanta shi abu rafi'in maula rasulillah abu rafi yaran annabi wanda annabi ya yanta shi to shi yasa aya cikin suratul ahzab da da farko ana kiran zaidu da suna zaidu ibn muhammad zaidu dan muhammad sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a idan mutum ya yanta bawansa kada a rinka kiran shi wannan bawan da sunan ubangidansa cewa kamar shine matsayin babansa a'a sai dai ko a ce da shi maulansa ko a ce dan uwansa na addini ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah عند الله وإن لم تعلموا آباؤهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الله يقول ادعوهم كترا يارا كدكوك أنت باي bi aba'ihim da sunan iyayensu na gaskiya a ce zaidu ibnu harifata a madadin a ce zaidu ibnu muhammad huwa aqsatu inda Allah yin hakan shi yafi daidai a wajen Allah sai Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum to in kuma ku san sunan baban mutum ba za ku kira shi to sai ku ce akuna fi din fulan wani dan uwan na addini shine sai Allah ya ce fa ikhwanukum fi din ai da mun yan uwan ne a addini wa mawalikum kuma yaranku ne ko iya cewa maula fulan ko aku fulan amma dai kar ku ce fulan ibnu fulan alhalin ba dan sa bane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli zaidu yace anta akuna wa maulana kai zaidu dan mu ne kuma yaron gidanmu ne an gane ko shi yasa faras dako yake so ya zagi wani daga cikin abokan hamayyarsa shi faras dako wani babban mawaki ne daga cikin mawakan jahiliya yana so ya zagi wani daga cikin abokan gabarsa wanda ake kira da suna abdullahi sai ce walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin abdullahi maula mawaliya yace walau kana abdullahi wa aida abdullahi ya zamo maulan yaro ne ma hajautuhu huda kai tsaya in fada da shi amma walakin na abdullahi maula mawaliya shi abdullahi yaron yara ne ma da haka bai zama fada da shi ba da kalmar maula tana zuwa bi ma'ana shugaba tana zuwa da ma'anar yaro Allah subhanahu wataala ce yawma la yughni maulan an maula ranar da ubangida ba zai tsina nawa yaransa komai ba a nan duniya idan kana da wani godfather kana da wani ubangida da ya tsaya ma ko a siyasa ko a sarauta ko a kuɗi to sai kai abin da kaga dama saboda ya tsaya ma to amma in an je lahira ba wani ubangidan da zai tsaya wa yaransa kai ba wai zancen ubangida da yaro ba dan da ka haifa ma ba za ka iya tsaya masa ba guduwa za ka yi ka bar shi yau bai firul mar'u min yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati Allah ya ce yau mai firu almar'u a kai. rana alkiyama rana ce da mutum zai gudu ya bar dan uwansa dan uwan nan shakiki ko li abbi ko li ummi ko kuma wani dan uwa kawai na dangantaka wanda kuka fito ciki daya zai gudu ya baka kai ma ka gudu ka bar shi wanda kuke uba daya zai gudu ya baka ko ka gudu ka bashi wanda kuke uwa daya ma zai gudu ya baka ko ka gudu ka bashi ballantana kuma wanda kawai dan uwa ne na dangi wa ummihi kai abin da yafi wannan tashin hankali mutum zai gudu ya bar uwarsa wa abihi zai gudu ya bar ubansa wa sahibatihi zai gudu ya bar matarsa wa banihi zai gudu ya bar ƴaƴansa li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni domin a wannan wuni kowa ta kansa yake ba zancen wani ya tsaya ya taimaki wani ba zancen wane na ne ba zancen wane wana ne wane na ne wance amarya ta ce wance ita ce uwar gida kowa ta kansa yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ya Aisha Allah zai tara mutane na farko da na ƙarshe a fili ɗaya tsirara haihuwar uwarsu duk kaciyar maza mata warware ta koma loba kamar yadda aka haife su nana Aisha tace ya ma'aikin Allah ya zami da surukanmu a duniya sarki ka sha babbar riga ka sha yar ciki kai amma ana jin kunya a hada ido da sarki to gashi kuma a lahira tsarara za a tashi manzo Allah yace ya Aisha fargabar da tashin hankalin tafi karfin ka tuna waiwa na ma sarkin kai ba maganar waye na waye ne kowa ta kansa yake li kulli mar'in minhum yawma idhin shani shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladhi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi اتقوا ربكم واخشوا Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wunin da la yajzi walidun walidun an la yajzi walidun an waladihi shay'a uba ba zai tsina na wadansa komai a wannan wunin ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka nan da ba zai tsina na wa mahaifinsa komai ba saboda tsaba fargaba da tashin hankali annabi nuhu zai ga ɗansa a filin tashin alkiyama amma ba zai iya tare masa faɗa ba a wajen Allah annabi ibrahim zai ga mahaifinsa a gaban Allah an rikidar da shi an mai da shi alade amma ba zai iya cewa komai ba annabi nuhu zai ga matarsa annabi lutu zai ga matarsa amma ba za su iya cewa Allah komai ba saboda ranar kowa nafsi nafsi nafsi nafsi ubangiji ya ce inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah na faruwa wannan abu wallahi gaskiya ne ba makawa domin Allah yace fa warabbika la haqqun innahu fa warabbika fa warabbika la nahsurannahum wash thumma lanudhirannahum thumma lanudhirannahum hawla jahannam jithiya ba wannan ba Allah ya ce innahu la haqqun mithla ma annakum tanṭiqun tashin alqiyama gaskiya ce kamar yadda kuka san kuna magana yanzu wani zai zo ya ce ƙarya ne baka magana ba sai kai mai dariya ba ai magana dan adam gaskiya ce dan adam yana magana ba mai shayi haka to yadda kuka san kuna magana haka tashin alkiyama yake gaskiya in ku kuna so ku yi musun tashin alkiyama to ku yi musun ikon ku na magana in dai dan adam yana da ikon magana to ubangiji kuma yana da ikon ya tashi alkiyama innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqun da haka Allah subhanahu wataala ce inna wa'adallahi haqqun alqawran Allah na tashin alkiyama gaskiya ne fala tagurrannakum duniya? dunya ahir kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algharur kada ku yadda mai rudin mutane ya raba su da Allah ya rude ku wanda shine shedan da haka yawmal la la yubni maulan am maulan shay'an ranar da ubangida ba zai tsina nawa yaransa komai ba ballantana kuma su yaran mala yace bi qarabatin ubangida na dangantaka au sadaqatin ko na abokantaka ai la yadfa'u anhu ba zai iya ijewa ɗansa ko yaransa ko wanda yake ƙasa da shi wani abu ba da Allah zai nufo shi da shi na azaba shay'an wani abu min al'azabi na azaba wala hum yunsarun kuma kafirai a wannan rana la hum yunsaruna ba za a taimake su ba ai wa yawm eh, wa yawm badalun min yawmil fasl mala yace abinda ake nufi da yawma la la yuguni maulan am maulan shine dai abinda ake nufi da inna yawmal fasl karin bayani ne kawai inna yawmal fasli ranar rarrabewa to me ake nufi da rarrabewar shine yawma la yughni maulan an maula ranar da za a raba yara da iyayen gidansu iyaye da 'ya'yansu, maza da matansu ƴan uwa da ƴan uwansu an rarrabe wa yawma taqumu saatu yawma idhin yatafarraqun wa yawma taqumu saatu yawma idhin yatafarraqun Allah ya ranar tashin alkiyama ranar ce mutane za su rarraba idan kai dan aljanna ne ka shiga tawaga yan aljanna in ɗan wuta ne wani uba yana kallon ɗansa shi ɗan yana cikin tawagar ƴan aljanna shi kuma uban yana cikin tawagar ƴan wuta kuma an rabu kenan har abada annabi nuhu yana tawagar annabawa ƴan aljanna ɗansa yana tawagar kafirai ƴan wuta har abada an rabu kenan ba za kuma a sake haɗuwa ba fir'auna yana tawagar yan wuta matarsa tana tawagar yan aljanna kuma an rabu kenan har abada ba za a sake haduwa ba da ka yau idin ya tafarraku ranar raba su zami wa'incan su yi can wa'incan su yi can to shine yawmul fadli yawma la yughni maulan an maulan shay'a Allah madaukin sarki ya sa mu cikin masu babban rabo ubangiji ya tsare mu daga halaka da tabewa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon binta za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya a taimakon da aka nema jiya a karatun dare don a tallafa wa ɗan agajin da Allah ya tafi shi da sace masa abin hawa an samu dubu sha ɗaya da haka ana ƙara bayani ga 'yan uwa da kuma faɗakarwa akan da Allah a daji dai a bada gudunmawa don dai a samu a sauƙaƙa masa raɗaɗin wannan asara da jarabawa da ta same shi kuma a sanadiyar wannan hidima ta addini Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa na'am assalamu alaikum warahmatullahi. aran bayani kamar da muke bayani jiya da dare cewa an saci mashin guda biyu a nan masallaci wajen wa'azi dai to guda dan agaji ne idan kuma kuma an gane cewa jin sanda ne to shi dan agajin da ke dan buga bugan zo ne ya koma can dan tsohon mashin ne an saci to ganin wannan yace ya kamata dan zagaya dan jama'a su dan bada kuma akwai tsohon mashin ne ko kudin da aka ya samu ko dinar dubu saba'in da tsaya to je ne aka samu dubu sha daya naira tamanin to aka ci dalilin da su zagaya kuma naira goma naira ashirin lokacin wannan wata da Allah sun sa domin ya samu abin da sun bayi da taimaki abu da biyu nan ma ana kawo ana saka takalmi don Allah a daina haka cikin kowane lokaci ne shi kuma da malamin bayani ban san cikin wannan wata da barka hakan zai takalmi shi a sashi Allah a abu na biyu za a mun yi manyan baki sun zo nan masha Allah muna godiya akwai shi da Umar Abdullahi Umar Faruk Abdullahi na Region wanda shi ya samu harta wannan wa'azin dama tun farkon buɗewa mun kira shi ya ci to rabu uzura insha Allah amma zai ba lokaci zai zo Ga shi kuma ya zo tare da Sanusi Erana wanda shi ma Sanusi Erana ina nan zuwa kowane lokaci saboda shine sakatare mataimakin sakatare na jiha na wannan kungiya amma kuma a cikin wani tafiya yanzu shine chairman na John Islamic Dawa ma'ana chairman na John aka ce kamar na haɗa ka kungiyoyi na dalika da zala da sauran da aka haɗa su ne shi ne chairman ɗin wannan sannan akwai shi mala abubakar beji wanda shi ma yana zuwa nan kullum amma ya zo yanzu akan matsayin tafiya shine kuma fiyar na John ta tare da mu akwai shi wani wata shehu Alhaji Suleiman limamin masallacin bafiya shi shi ma ya daga mu anan na kuma ga daga baya shi ga misalatu mai magani shi ma ya biyo wannan tawaga suna tare da mu nan muna muku barka da zuwa da fatan alkhairi idan ka zo wannan wuri domin ziyara wannan Qur'ani Allah ya saka mu da Allah sabon alkhairi ga bakiya don haka kuma muna son da ƴan uwa jama'a cewa kwamitin marayu za a bude watan tallafin kwamitin marayu da ake kowace shekara insha Allah saboda wancan lokacin kwana goma suka wuce an yi na gina masallaci ne abinda aka samu an samu Allah sa albarka za a yi bayani an yi wa dare sannan an yi wa dare sannan za a buɗe wani gidauniya ta marayu in Allah ya yarda muna son kowa ya zura gudan masa ko kuɗi ko tufafi ko shinkafa ko wasu abubuwa saboda wannan wata da albarka akan tallafa marayu sama da a kowace shekara wannan lokacin kuma in Allah ya yarda za a buɗe daga yanzu har zuwa lokacin da malam zai Allah ya samu dace da haka kuma yau za kan tambayoyi ba saboda lokaci a ɗan sai an Allah kai mu gobe insha Allah za a ci tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh